tashar sunna tv tashar sunna tv tashar sunna tv hmm. sami السميع العليم shaitan rajim الرجيم بسم rahim wa sallallahu ala nabi karim wa ba'du a yan uwa masu sauraron wannan tasha a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina marabtan ku zuwa ga wannan shiri na lafiya jari ce kuma kamar yadda aka saba mukan tattauna da ƙwararru a wannan shiri kuma yau ma muna da Bakonmu wanda muka gayyata kuma ya samu amsa dama wannan gayyatan dr salisu ismail dr salisu ismail kwararre ne a bangaren fiɗan zuciya kuma yana aiki da babban asibiti na gwamnatin tarayya da yake dutse da kuma jami'ar dutse da take jihar jigawa amma yakan zo asibitin koyarwa na bauchi don ziyara ta aiki musamman wanda suka bibi wannan shiri sun ji yadda ake karancin irin waɗannan ƙwararru a wannan ƙasa tamu musamman kuma wannan yanki namu na arewacin najeriya saboda haka dakta a madadin hukumar gudanarwa ta sunna tv ina maka maraba da zuwa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to kamar yadda muka tattauna wancan karan da dakta mun ji ƙwararren likita ne kuma mai fiɗa kuma fiɗa ma mai wahala fiɗa zuciya mun koro bayani akan irin ci gaba da ake da shi akan aiki wa zuciya da abin da zuciya ta kunsa a duniya muna shirin mu shigo najeriya a ji me ake ciki ya ce mana da an fara fiɗa zuciya a najeriya to sai lokaci ya halinsa kuma saboda wani dalili za mu jingina wannan hira ɗin zuwa wani shiri insha Allah wanda in likita ya sake ba mu dama za mu zo mu ɗora a kanta yau akwai wani ɓangare da nake so likita ya ɗan yi tsokaci a kansa saboda muhimmancinsa ba wancan bai da muhimmanci ba amma ina son su tafi tare saboda lokaci kuma wani abu na rai wanda ba shi da tabbas shi ma kamar yadda yan uwa suka sani Dokta akwai bangaren da akwai kuma bangaren tiyata na asibiti yawanci ko wace irin tiyata ce yawanci marasa lafiyan ku sukan daɗe a asibiti fiye da sauran marasa lafiya ba kamar wanda zai zo a ganshi a rubuta masa magani a ce ya tafi ba wannan aiki za a masa kowane aiki aikin karaya ne aikin zuciyar ne aikin ciki ne duk inda dai aka taba jikin dan adam zaka zamu za a kwantar da shi ya dade asibiti yana kwance to in ya daɗe yana kwancen nan kuma wani ma yana yanayi na rashin tsarki wani yana fitsari yana tare da fitsari ko yana tare da bayan gida ko kuma baya iya kiyaye su ko ma yana yi a jikinsa to akwai wani abin da yake kan musulmi na sallah yaya ake yi da ibadan waɗannan marasa lafiya da ake musu tiyata ko akwai wani abin da yake haƙi misali akan marar lafiya ko mai jinyan marar lafiya wanda zai dan masa a lokacin da yake jinya saboda wani zaka ji ya zauna asibiti ya yi wata biyu sai ce yanzu ana bin sa sallah na wata biyu in ya dawo zai rama ta wani hanya wannan dai wani abu ne daban ba ma so mu shiga amma dai mafiya yawan wanda suke kwanciya asibiti musamman in suna ganin ba sa tsarkaka to ba sa ibada hmm. wannan bangaren nake so na tambayi likita wasu salatu ala sidna muhammad in alhamdulillahi na hamadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi fusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu murshida وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك عليه masu kallonmu da sauraronmu a wannan tasha mai albarka ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi ah, wato wannan fanni barista kamar yadda ka ɗauko shi wato ah, ba ma abu ne da za mu ce tsokaci ba wato abu ne wadda za mu masa shirye-shirye na musamman wadda kuma janibi ne mai muhimmanci wadda kuma yake wajibi ne ga dukkanin al'umman musulmi ya zamana muna da kyakkyawan lura a wannan fanni domin ya zamana mun kubata da rayuwanmu da addininmu kuma mun je mun sadu da mahalicinmu cikin wato alkhairi da kuma rahama wato wannan akwai wani suna da muka bashi kuma kusan shekara sun kai hudu zuwa biyar da muka yi ta kokarin kaiwa da kawowa wajen wayar da kan al'umma da su kansu ma'aikatan lafiyan don su fahimci wannan janibi kuma a rike shi hannu biyu domin shi ne muke ga zai zama alkhairi gare mu da kuma su kansu marasa lafiya to wannan yunkuri dai muna kiransa da turanci ibada friendly hospital yunkuri na a tabbatar da masu jinya sun yi ibada yawwa yawwa wannan yunkuri don mu tabbata cewa wato masu jinya da ma'aikata sun gudanar da ibada su yadda ya kamata a lokacin da kuma suna ayyukansu na asibiti to kaga ma'ana asibitocinmu su zama wuri ne da za mu samu sauƙin gudanar da ayyukanmu na ibada ko da muna kwance ba mu ko da ko ana kwance ba a da lafiya to wannan shine asalin abin da wannan yunkuri yake nufi kuma allah da ikon shi an yi shirye-shirye na musamman kuma ana samun ci gaba da nasara ko in ce da nasarori ma a wurare daban-daban shi wannan shirin daga ina yunkurin daga ina ya fito to wannan yunkuri wato mu dai ma'aikatan lafiya na musulmi na najeriya muna da kungiya babba wadda mafi yawancin mutane sun santa wadda ake kiranta islamic medical association of nigeria wato iman to wannan wadda kungiya ce ta ma'aikatan lafiya musulmi na najeriya kowa da kowa ko likitoci ba likitoci ba don haka muka ce kungiyar ma'aikatan lafiya musulmi musulmi kaga da likita da nurses da yan pharmacy da yan lab da kowa har abin nan administrators wanda ma ke farin wanda ba sa safarin kaya yawwa ba bangaren jinya suka karanta ba amma kuma aikinsu ya zama cikin asibiti har ma su gama rayuwarsu suna wannan fanni duk wani musulmi wanda wani dalili zai kasantar da shi a aiki na asibiti to wannan kungiya ta rungume shi hannu biyu to wannan kungiya kuma ba a nan najeriya kadai ake da ita ba akwai ta a kasashen duniya daban-daban to kuma don a haɗe kan dukkanin waɗannan ƙungiyoyi na ƙasashe daban-daban sai aka samu wata wadda ake kiranta da suna fima fima ɗin abin da yake nufi shine federation of islamic medical association wadda shi kuma kaman jagoranci ne na duniya wadda ya haɗa kan dukkanin ƙungiyoyin mm. ma'aikatan lafiya musulmi na ƙasashe daban-daban kamar shekara biyu da suka wuce wannan ƙungiya tana da mambobi sun kai wajen hamsin kasashe hamsin ƙarƙashinta. to najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasa manya-manya a cikin wannan tafiya har ma najeriya ta hau kujera ta jagoranci da shugabanci na wannan kungiya ta duniya da kusan tsawon shekaru sun kai takwas ko sama da haka to a ƙarƙashin wannan kungiya ta duniya wato ya kai shekara kusan ashirin wannan abubuwa suka fara tasowa daga ƙasashe kamar su jordan da ƙasashen indonesia da ƙasashen malaysia da ƙasashen pakistan aka ga cewa yankin asiya haka da wasu daga cikin kasashen larabawa yawwa a matsayinmu na musulmi lalle ba matsalolin kanmu ya kamata mu kula da shi ba shine mu tabbata cewa muna kula da matsaloli na ibada ta marasa lafiyanmu wanda muke kula yawwa muke kula da su ba kawai mu ba su magunguna su ji tauki su tafi ba kuma mutum ya zo gaban ka ya kwanta ba lafiya baya sallah ko kuma wani abu ya zo na ibada bai san yadda zai yi ba kai kuma a matsayinka na musulmi kana da ilimi kana da fahimta daidai gwargwado da za ka taimaka masa don ya samu ya ibadan nan to irin wannan abubuwa idan ba a yi su ba da yawa sai ka ga marasa lafiya sun zo asibiti sun kwanta sun tafi dukkanin wasu muhimman abubuwa na ibada wato sun tsallake ba su wato lada biyu ga shi mai jinya yawwa lada aikin sa ya samu lada kuma ya taimaki mara lafiya ya gudanar da ibada akan lokaci ba maganan a sosai kwa to wannan shine inda asalin wannan yunkuri ya taso kuma mu a nan kasar mun kama wannan abu hannu biyu tun da aka fara shigo mana da shi cikin tattaunawa da muka yi da kuma taro da muka yi na duniya a wannan kasa a shekara ta 2016 aka fara lecture an yi taron kungiyar na eh, duniya a Najeriya wadda muka sauki dukkanin waɗannan ƙasashe. da ke karkashin wannan wato ƙungiya ta duniya muka sauke su Abuja to a wannan lokaci akwai shiri na musamman da aka yi a irin wannan bangaren kuma a nan aka fara gabatar da lekcoci na farko a nan da ya cikin najeriya badda wadda mu muke zuwa can sauran kasashe eh, ana irin wannan taro eh. mu je mu jiyo to daga wannan shekara ta 2016 so muka kama tunanin yadda za mu ɗauki wannan aiki mu karfafa shi a wannan kasa domin lalle al'amari ne da muke tunanin idan mara ma'aikatan lafiya ba su ma yi shi ba so sau da yawa akan samu matsala ka ga abin nan wajen gudanar da shi saboda idan ka ɗauko wani malami to ko malamin in ya zo sai ya yi ƙoƙari ya bincika ya ji shin wannan marar lafiyan yana iya yin kaza ko ba zai iya yin kaza ba hmm. ɗauki misalin sallah kaga yanzu in aka ce yanzu malami ya zo don ya taimaka marar lafiya ya yi sallah sai ya zo ya gan da auduga ko ya ganshi shi da bandeji a ido hmm. ko wani abu hmm. to kaga kafin ya ce ka sunku ya kai sallah ka sa goshin ka ƙasa to dole zai tunani kan wannan kila ko wani abu ya kamata in tambayi waɗannan ma'aikacin eh masu jinyan hakanan su kansu abin nan yan uwan mara lafiya duk abin da za a yi za ka ji suna tambaya ana iya barin sayi kaza ana iya barin sayi kaza zai iya cin duk eh. waɗannan abubuwa abin da ya shafi ibadan nan idan mu musulmai ma'aikatan lafiya ba mu tashi ba mun shigo ciki to za ka ga sau da yawa wasu abubuwan wato sai su gagare yinsa to kuma binciken da aka yi a duniya gaba daya hmm. sai aka gano cewa mafi yawancin musulmi wadda suka kwanta asibitoci hmm. wato suna barin sallah ba sa yin sallah kuma wannan binciken sai ya nuna cewa ba wai kasashen yamma ne kaɗai ba da kasashen larabawan da kasashen da ba na larabawan ba hakanan dukkanin tsarin abin yake mutane za su zo marasa lafiya musulmi suna kwanciya asibiti za ka gaba su yin sallah tsawon lokaci wasu ma kuma daga tsayawa sallan nan za ka samu kwata-kwata karshe ke laba za su tashi ba eh tunda ba dole ne in kai jinyan ka tashi ba wani in ka ce za ka biya wanda ya eh, rayu ya tashi ne zai biya wanda ya mutu kuma ka to wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ah. aka tado da wannan yunkuri na ƙoƙarin faɗakar da al'umma da su ma'aikatan lafiya da su marasa lafiya da 'yan uwan marasa lafiya muhimmancin kulawa da ibada a lokacin da ake kwanciyar asibiti to wannan ya yi tasiri sosai kuma mu ma nan a ƙasa najeriya min sake irin wannan binciken don mu tabbatar da me ke faruwa mu a tsakaninmu mun je mun kai ziyara asibitoci daban-daban a arewacin najeriya nan da kuma muka zauna muka tattauna da su marasa lafiyan nan bayan an kai musu ziyara kuma aka tattambe su cewa shin yaya kuke yi da batun sallah hmm. to daga cikin kashi ɗari wanda suka amsa yawa kashi talatin da biyu an same su ba sa yin sallah a daidai wannan lokacin hmm. kashi talatin da biyu hmm. kuma ka duba yawan adadin ka kamar ka ce a cikin mutum ɗari mutum talatin da biyu ba sa sallah kuma in ka ƙara ɗaukan shi sai ka ce yanzu a misali ga asibiti wadda yake da gadaje na kwanciya kuma gadajen nan ɗari ne kuma dukkanin mutanen da ke kwanciya asibitin nan musulmi ne to ka samu mutum talatin da biyu daga cikinsu sun tsaye da sallah eh, to kaga ba karamin al'amari ba yauwa ba karamin al'amari ba ne kuma wasu da dama daga cikin marasa lafiyan nan ba tashi za su daga wannan kwanciya eh, yauwa to wannan da muka yi sai muka ga mun samu wato adadi mai yawa wadda wato ba al'amari ne da ya kamata mu tsaya mu kyale shi haka nan dole mu tashi a matsayin mu na musulmi mu ci gaba da jan hankulan al'umma domin su fahimci cewa ya kamata a kiyaye da ibada a lokacin da ake kwanciyar rashin lafiya musamman abin da ya nuna mana cewa ilimi na sallah wato abu ne wadda za hadisai da sauran bayanai na malamai ya nuna cewa sallah hmm. tana cikin abin da a kowane lokaci ake bukatarta kowane hali eh, kowane hali za ka hmm. samu cewa halin da kawai za a ce an ɗauke sallah hmm. shine ko dai mutum ya fita daga hayyacinsa bai san inda yake ba ko kuma mutum gashi yana mu'amala da mutane amma yana da taɓin hankali eh, ko kuma yaro ƙarami yaro wanda bai balaga ba yawwa to kaga ukun nan in ka cire ukun nan hmm. babu a wani hali da aka ce eh an yadda ka dakatar da sallah dakatar da sallah na'am tunda a cikin littafai ma da aka yi mana bayanai na mazhaban Imam Malik zaka samu cikin su ahalari hmm. da iziya ana batun cewa mutum ko cikin mota yake tafiya na'am lokacin sallah ya yayi eh, kuma ba za a tsaya ba aka ce ka yi sallarka a haka nan mota tana tafiya kana sallah E, kuma haka nan bayanan yake da cikin jirgi don haka ake so mutum ya shiga da alwalarsa so idan lokaci ya yi gitta na lokacin sallah kuma lokacin sallar na yana nema ya fita kafin ku sauka to aka ce a yi sallan nan kamar yadda malamai suke ta magana da Allah yake cewa inna salata kanat anal alal mu'minina kitaban maquta to tana da wani lokaci na musamman a waɗannan littafai aka ce kai mutum ya hau kan bishiya kafin ya sako sai ga namun dawa ko kura ko zaki ko wani abin cutarwa ya zo shi ya zauna karkashin bishiyan nan shi bai tafi ba kai kuma baka sauko ba to aka ce idan lokacin sallah ya yi a wannan yanayin aka ce ka yi sallah A kan bishiyar duk inda kake fuskanta aka zo aka ce yau idan mutum lokacin sallah ya yi bai da tufafin da zai rufe jikinsa ya yi sallah aka ce kar ya bari cewa lokacin sallah ya wuce bai yi sallah ba aka ce ya yi sallah haka nan tsirara allah ya karba to kaga in ka tattara duk waɗannan abubuwa sai ka ce mm, al'amarin sallah ya wuce lalle mara lafiya in yana kwance kuma ya san inda babu wani abu da zai hana shi ya yi sallah daidai gwargwadon yadda zai iya yin ta kuma shi ma addinin musulunci ya karantar da mu tsare-tsare na yadda mara lafiyan nan zai yi sallah wadda mafi yawancin mutane sun sani to ai likita abin da yake hana sallan mm. nan yawanci ai matsalan tsarki ne ka san yanzu mutane mu yan mu da ake karkara an koyar da kai sai ka yi tsarki sannan ka zo ka yi alwala sannan ka yi sallah mm. to kuma idan wannan ba samu sai ka ce ai ka samu larura tunda kana da larura kai yanzu a barka sai ka gama jinyar ka mm. in Allah ya sa ka tashi sai ka je hatsarin da kawai shine ba za a san waye zai tashi waye ba zai tashi ba amma yawancin fahimtar ita ce ina da larura tunda ban yi alwala ba eh. ban yi ban yi tsarki ba to wannan yanayin yawanci zaka samu marasa lafiya to hakan za a yi sallar lalle to wannan ka ɗauko janibin da ko da muka yi wannan binciken na waɗannan da eh, ba su sallah ana neman dalilai yau da muka nemi dalilai mutane sun bamu dalilai da yawa wanda kuma za ka ga abu ne wanda lalle a matsayin mu na musulmi ya kamata a ce mun yi wani abu akai wasu suka ce babu ruwan ma da za ka yi alwala kai sallah a <laughs> cikin ɗakin rashin ruwa ne hana rashin ruwa ya hana alwala wasu suka ce ban ɗakan duk sun yi datti mm. wasu suka ce wurin ma da suke kwance ya yi datti ba za su iya sallah shi bai da tsarki bai da tsarki ka gane wasu suka ce ba ni da karfin da zan iya yin sallah ba eh, zan iya tsayawa na yi eh, ruku na yi sujada exactly na'am ka gane wasu suka ce babu tallafi daga su ma'aikatan lafiya ma'aikatan jinya ba su ce min wani tashi kai sallah eh, babu wani karfafa gwiwa eh, na cewa tashi eh, tashi kai to da sauran dai bayanai amma waɗannan su ne muhimmai wani kuma yana tunanin jinyar sama in yi sallah za ta karu kwarai kwa don kar ka motsa jikinka yawwa an maka tiyata kuma a ce kayi. to shine waɗannan suna daga cikin muhimman dalilai da suka nuna cewa mutanen nan ba su sallah hmm. to kowanne in ka ɗauke shi a cikin binciken da muka yi sai muka gano abubuwa uku su ne dalilan da yakan sa mutanen nan ba su sallah na farko ko dai rashin ilimi hmm. ga su marasa lafiya hmm. ko kuma 'yan uwansu masu zaman jinya masu jinyansu ka gane hmm. na biyu shine rashin taimako daga su kansu ma'aikatan jinya na uku rashin ilimi daga bangaren ma'aikatan jinya din na cewa ya kamata na taimaka ma musulman nan da suke tare da ni wajen ibada ko dai matsala za a ce mai yiwa mai kula da jinyan ba musulmi ba ne tunda ba musulmi bane kaga ba zai ce maka ka tashi ka yi eh. sallah ba Allah wannan abun ko shine da yazo ya tafiyar da tunanin mutane to ba mamaki ba mamaki wannan ne amma shi daman ai kaga musulmi hmm. da musulmi in sun hadu? to dole yan uwan juna ne kuma ana ana bukatan a taimaki juna wajen bin Allah so kaga kamar guda uku ne na faɗi in shi marar lafiya ya yi tunanin cewa ba zai iya yin fasalla ba sai lokacin da ya yi tsari abin nan ya sa kaya ko ya tashi a tsaye mm. ko ya kaza ko ya kaza to zai bar sallah saboda wannan dalilin yan uwansa ma haka in suka fahimci wannan ko kuma in ya tunanin cewa shi fa ba zai sallah ba in jikinsa ba karfin da zai iya mm. tashi ya yi ruku'u ya sujada kuma su ma yan uwan nasu suka fahimci haka to kaga wannan za su bar sallah shi kuma musulmi ma'aikacin jinya idan ya zo shi in bai yi tunanin cewa ba allura kaɗai fa zai rika badawa ina tafiya ba hmm. ya kamata inda wani damuwa yau wani kula da marasa lafiyan nan to shi ma in bai yi san da haka ba to ba zai ba sai dai ya zo ya bada magani ya yi allura ya tafiyansa hmm. ka gane ba ruwansa da an yi sallah ko ba a yi ba. yau ba ruwansa da an yi sallah ko ba a yi ba ka gane so sannan babu tallafi na so ma'aikatan jinya wannan yana so ya yi sallah to ina zai yi sallan nan in a misali ma yana da kwarin da zai hmm. ko kuma waɗanda suke suka ga ba za su yi alwala ba hmm. a kawo musu abin da za su yi taimama to idan baka karfafi mutum ba ko ka nuna baka bukata taimama kamar alwala da kasa da kasa yawa a kawo maka har gadon ka eh a kawo maka ka zo kai alwala a yin kai taimaman ka nan yawa yawwa ko a kawo maka wannan hoge ko kasa ko wani abu to zaka samu a wasu asibitocin idan marasa lafiya suka ga babu fuska hmm. to ba kowa ne zai ji karfin gwiwa ne zo da irin waɗannan tunda kaga kowa ma baya yi kwarai kwa kuma sannan an ce marar lafiya in ba zai iya yin sallah a tsaye ba to yayi sallah yana jingine da wani abu in ba zai iya sallah yana jingine da wani abu ba ya yi sallah a zaune in ba zai iya sallah a zaunen nan ba ya yi sallah a kwance hmm, kuma duk aka kwatanta mana ma da zai kwance nan ko ya kwanta bangaren dama in zai iya in ba zai iya bai kwanta bangaren hagu in ba zai iya bai kwanta a rigingine a bayansa hmm. kai aka ce ma idan ma gaba ɗaya ba zai iya komai ba hmm. kuma gashi idan abin nan yana cikin hayyacinsa in lokacin sallah ya aka ce ya yi a zuciyarsa na'am ya kudurta a kudurta a zuciyarsa ya sallah to duk waɗannan ilimin zaka ga cewa mara lafiyan nan babu wadda ba zai iya sallah ba sai wadda ya fita daga hayyacinsa wadda bai san inda yake ba na'am wata ran yi tafiya na dawo akwai wani mara lafiya a wani mara lafiya da aka kwantar karkashin bangare na to yana da damuwa a kirji an sa masa robar ruwa irin wadda take fitar da ruwa din wanda muke kiranta chest tube da turanci to in an sa wannan mafi yawanci mutum ba zai iya ɗaukar riga ya sa yadda aka saba eh, sawa ba eh, to saboda baya sa riga kusan koyaushe jikinsa a buɗe yake ko da na dawo daga tafiya na zo ina rawun sai nake tambaye sai yana sallah irin zaga na ganin eh, marasa lafiya na ganin marasa lafiya sai ya ce ai baya sallah sai nake ce masa menene ya hana ka sallah Eh, sai ya ce ai eh, sai yake cewa ina jiran likitocin nan su zo su cire min wannan roba eh ya ce kasan in ba a cire ba ai ba zan iya sa riga ba kuma in ba sa in ban sa riga ba zan iya yin sallah ba to kaga fahimtar sa eh, to wannan tunanin da muka yi sai muka samar yan tsakanin kwanaki da suka biyo sai muka samar da wata riga kamar falmar ah, ake ce mata ne eh, eh, wadda take da gaba da baya amma gefe da gefe ba ko to roban da take fita ta gefe kaga abu da take eh, kuma ya sa riga ko da muka sa masa wannan rigar washe gari ganin sa ne da robar sama a waje ya tafi masallaci zai je sallah Allah sarki kuma ya kai sati biyu baya sallan nan ikon Allah bayan na je wani wani dakin marasa lafiya wata ran sai na sake samun wani shi kuma to shi kuma na tambaye shi ya batun sallah sai ce ya sallah me yasa sai ce da ya zai sallah tun da ana masa wannan allurar na ce wace allura ce eh. to wata allura ce wadda yana da dan matsalan zuciya da damuwa ruwa ya taru jikinsa ana masa alluran nan yadda zai rika yawan fitsari wadda ake kiranta prusamide ko laxis da turanci ka gane to shi sai ya ce babban sa. saboda ana yi masa wannan alluran bai iya rike fitsari don haka kafin ma ya je shi ya fitsari yana eh, sauri ya fara zuba ya ce kaga ko ina za a yi sallah babu tsarki tsarki eh, to iyaka dalilinsa kenan ya zauna shi ma kusan sati biyu baya sallah to wannan bayanin da yana nuna ma'aikatan asibitin musulmi yawwa suna da babban aiki a gabansu domin banda aikin ba da kula ta allura mm. an sha magani don akwai wani lokacin da zaga ana zaga gado-gado ana tambaya kun sha maganin ku eh. to kaga yanzu zaga za a fito mata lokacin sallah yaya sallah mara lafiyan nan yayi sallah eh. a zo lallai wannan wani abu ne da yake bukatan ma'aikatan asibiti muna fatan suna sauraron mu kuma za a ɗauki wannan kalubale domin kamar za mu ce ko amana ce ko yan uwantaka hmm. tsakaninmu da wanda muke jinyansu kuma ma ai akwai hasashen da ake cewa akwai alaka tsakanin lafiya da kuma biyayya wa Allah ko abin da ake kira spirituality yaya natsuwa da kwanciyar hankalin da wanda yake sallah ba za a hada don yana jin hmm. cewa ana bin sa bashin wata ibada mai to amma masu robar fitsari wanda shi ba maganan fitsari ko ce kafin nan eh. tun da kaka wannan wani janibi ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ga su kansu ma ma'aikatan lafiya wannan alaka ta wato a mahallicin mutum wadda ake ce masu spirituality ko ƙungiya ta kula da kiwon lafiya ta duniya ta fassara lafiya cewa idan ba a samu nutsuwa a bangaren jiki ba ko ƙwaƙwalwa ko walwala ta yau da kullum na eh, mutane eh. ko kuma spiritual hmm, wanda shine alakan mutum kila da mahalicinsa to idan hudun nan su haɗu ba to ba a samu lafiya ba da lafiya eh. na'am to fassara ta lafiya kenan to kaga idan mara lafiya ya zo bai da nutsuwa na alakarsa da mahalicinsa to bai da lafiya kuma kungiya ta ba da kiwon lafiya na duniya tana da bukatan a taimaka masa don ya samu wannan lafiyar to yanzu wannan kira da likita kake yi tun da ka taɓa shugabantar ƙungiyar iman eh, ko ƙungiyar musulmi masu aikin jinya in mutum yana da laruran sallah ko yana so a, taimake shi yayi ya aika a nemo masa su kenan a cikin asibiti su misali yan kungiyar iman a ce aiko a kira min su saboda zo su taya ni ko eh. zo su gwada min yadda zan yi ko su zo su sa yan uwana da suke jinya ta su rinka ban kasa ana mutum yana iya haka to na farko babban janibin shine duk musulmi da yake tare da mara lafiyan nan ya fahimci cewa yana daga cikin aikinsa ya tuna mu mara lafiya idan lokaci ya yi kuma kamar yadda ce ɗazu ba sai ya sake wani rawun na biyu ba ai daga inda mutum ya taho zai ce to ka riƙa yi in lokacin sallah ya yi kai sallah ko kuma ya tuna mu yan uwan ya ce alhamdulillah ga likita likita ya shiga fannin malamai ya koro bayani kuma lokacin mu ya kare shi ma wannan shiri insha Allah za mu ajiye shi a nan amma muna alkawari wa yan uwa cewa duk lokacin da muka sake samun likita insha Allah za mu dora akan wannan bangare don na tabbata bangare ne da yake da faɗi akwai abubuwan da ya kamata 'yan wasu ji a madadin tashar sunna tv muna godiya wa likita da ya samu dama don halartar wannan gayyata tamu likita mun gode yan uwa muna ganin lokacin mu yayi na nade wannan shiri muna fatan alkhairi wa masu sauraro in masu sauraro suna da tambaya ko neman ƙarin bayani suna iya aiko mana sakon katta kwana a lamban da ake gani a wato akwatunan talabijin ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh